العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai mai duka ya kawo mu yau laraba a inda muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna minhajul muslim wato tafarkin rayuwan kowane musulmi ko kuma tafarkin da ya dace kowane musulmi ya rayu a kai wanda babban malamin nan mai albarka sheikh abubakar jabir aljazairi dattijo mai albarka yana nan da ransa yana koyarwa yana da majalisi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin shi dan Algeria ne ya zauna a Saudiya Allah ubangi ya ya masa mizaninsa na kyawawan ayyuka bisa wannan aikin alkhairi da ya rubuta mana mu kuma Allah ubangi ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta a ciki to yau take dai laraba biyu ga watan jimada asaniya wato jimada asaniya shine watan shida na kalandar musulunci na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijiriya wanda ta yi daidai da biyu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a za mu tashi akan ina jin almadatu saniyatu wato darasi na biyu fin nazari kan wato bakance ko alwashi ko alkawari tsakanin mutum da mahaliccinsa shine an shi wannan yana da abin nan ibadar tana da asali a ƙur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko dai ya ce ta'arifuhu ma'anan shi alwashi ko bakance yace annadru ilzamul muslimi nafsahu ma'anan bakance shine musulmi ya lizinta wa kansa da kansa ta'atan wata da'a ya zaɓi wani aiki na ibada da ya san ana aikata shi a shar'anci a nemi kusanci ga Allah da shi ya zaɓi irin wanda yake so ya lizinta wa kanshi ya ɗora wa kanshi ya ce zai yi wa Allah wannan ibada lam talzamhu bidunihi ina fata an gane ko ai an nazar wato wanda ba Allah ba zai kama shi da wani shi ba da wannan abin da ka yi specifying kace ni ibada kaza na yi wa Allah alkawari zan yi ta ka an ya kula kamar mutum ya ce alayya siyamu yaumin na yi wa Allah alkawarin azumi rana ɗaya on your own ba wanda ya tilasta ka ba wanda ya lizinta maka kai ne ka zaɓi irin ibadar da ka san ana bauta Allah da ita kace zan yi wa Allah ita ka faɗi adadinta in mai adadi ne ko kuma wa salatu raka'ataini masalan Kace ce na yi wa Allah alkawarin raka'a biyu zan masa wannan alkawari ne kai ka furta ka ce za ka yi wa Allah bambancin da nafila shine nafila in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari Allah ba zai tambaye ka gobe kiyama ba amma abun da ka furta da harkin ka kace kai wa Allah alkawari ka dora kanka wannan zai tambaye ka gobe kiyama saukar da shi farilla ne sauke wannan nauyin farilla ne wajibi ne ko kuma ka ce na yi wa Allah alkawarin yanka sa da rabar da namanta a masallacin almana kaga nan ka jona abubuwa nawa biyu ka yi nemin nau'in ibadun da za ka yi ka yi nemin place wajen da za ka zartar da wannan abu in ka saba inda ka yi nemin wannan wajen shi ma baka cika alkawari ba kayan ka san gata nan tsafsa ce amma ka yanka ta a katuru road ba haka kai wa Allah alƙawari ba almanar ka ce ko ko am sultan bello kai alƙawari amma ka yanka ta almana ba ka cika alƙawari ba ka cika bari ɗaya na saɗin e eh, an tabbatar saɗin ne ka yanka ta amma a inda ka ambata ne a'a ko kuma sallah raka'a biyun da kai alƙawari a ka'aba kace to duk inda ka yi su a duniyan nan ba su yi ba sai a ka'aban kuma Allah zai tambaye ka gobe kiyama so in kai nemin ka kai specify irin nau'in ibadan da wajen da za ka zartar da shi matukan wannan wajen shari'a ba ta haramta a zartar da ibadan a wajen ba dole ka zartar na yi wa Allah alkawari zan masa raka'a biyu a cikin makabarta kaga wannan waje ne da shari'a ba ta me ba ba ta yadda ba ba zartarwa da makamantansu na yi wa Allah alƙari zan yanka ragona a kabarin shehi wane ko wali wane. ba ta yartu ba don yanka ibada ne ba yanka ta a kabari ma wani ina fata an gane ko to duk abinda mutum ya zaɓa zai yi in dai ibada ne ko kuma yace zan yanka ragon nan a gu kaza sai aka samu wajen da ana bauta wa gumaka a wajen shari'a ta hana duk in tarihi nuna da nan an bauta wa gumaka a wajen to ba a son musulmi ya zartar da wata ibada ta Allah a wannan wajen ina fata an gane wannan ko to dole in ka ce buhun shinkafa zai yi sadaka da shi shi ma nan duk wani abu dai na ibada da fatan Allah maɗaukacin ko kuma zan karanta alƙur'ani izu goma na yi wa Allah alƙawarin wannan duk wani abu na ibada dole ka zartar da shi hukumuhu me hukunci matsayin irin wannan alƙawarin a addinin musulunci aka ce hukumun nazari mayali hukuncinsa ya ɗan sassaɓa na farkon yubahu nazarul mutlaq an halatta wa musulmi ya yi alkawarin da babu da wani sharaɗi bayi da ƙaidi sakakken alkawari open one wanda baka baka allaka shi da wani abu ba kuma ya zamanto wannan alkawarin allazi yuradu bihi lahi ta'ala Allah kawai kake nufi da wannan alkawarin da wannan ibadar ka nazri siyamin kaman ka ce na yi wa Allah alkawari zan yi azumin kwana biyar satin da zai kama makon da zai kama na yi wa Allah alkawari azumin kwana biyar on your own kaga baka alakanta shi da wani abu ba misali baka ce idan na ci jarabawan wa ɗina zai yi azumin kwana biyar kaga wannan ka alakanta shi da me da abin nan idan matata ta haifi ɗa namiji zai yi wa Allah azumin biyar kaga ka alakanta shi da me idan wannan promotion da za a yi na samu aka mun promotion sunana na ciki zan yi azumin kwana biyar kaga wannan ka alakanta shi da me to abin da aka fi so ka yi shi abun plan ba tare da ka alakanta shi da wani abu ba na yi wa Allah alkawarin kwana azumin kwana biyar insha Allah makon da zai shigo zan yi shi na yi wa Allah alkawarin sauke ƙur'ani insha Allah a wata mai zuwa amma a ka'aba zan yi shi to duk irin wannan shine asali ake so karka alakanta shi da komai da mai kai bawa ne kuma ya kamata ka bauta wa Allah ba sai ka sanya masa wani condition ba in Allah ya bani kaza zan masa kaza in bai bani ba ba zan yi ba ibada kana bawa don me aka halice ka don ibadar to malamai sun fi emphasize akan irin wannan open buɗaɗɗen alkawarin da bai da wani kaidi sanadri siyamin kaman kayo Allah alkawarin azumi au salatin ko sallah au sadaqatin ko sadaka idan mutum ya ɗauki irin wannan to wa yajibul wafa'u bihi dole ne ya cika wannan alkawarin in ba haka ba Allah zai damke shi gobe kiyama ya tambaye shi da aka ce dole biman abun ya zama to compulsory idan aka ce wajibi shine abun da in ba kai ba Allah zai iya maka ukuba da wutan jahannama Allah rufa mana asiri wannan kenan inda alkawari ya zama to wajibi kenan wa yukrahu malamai kuma sun kyamatar sun karhanta yin alkawari amma wanda yake menene ƙayyadadde da wani abu irin wanda na faɗaɗi ba a so ka ƙayyada ka yi alkawarin za ka yi Allah wata bauta wata ibada amma da sharaɗin in ka samu biyan bukata kaza wato Allah in ka mun kaza ni ma zan maka kaza in ba ka mun ba ni ba zan yi ba kaman haka ne to malamai suna kyamatar da irin wannan suna kin shi suna kyaman shi bai kamata bawa ya yi wa mahalicinsa haka ba a same ka kana da kuɗi baka da kuɗi kana bauta wa Allah kuma kana son shi kana ƙaunan shi a same ka bukatan da ka nema ka samu biyan bukatan ka baka samu ba a same ka kana son Allah kana bautata masa kana da lafiya baka da lafiya a same ka kana ƙaunar Allah kuma kana bautata masa ba wai ka zamanto ba wanda sai ya mun kaza nima in masa in bai mun ba na daina kar mutum ya zamanto haka shi yasa malamai suka kyamatar da irin wannan wa yukrahu nazrul muqayyadu malamai sun shari'a ta kyamatar da alkawarin da ake ɗaure shi da wani abu ake ƙulla shi da wani abu ake shar'anta shi akan wani abu ka an ya kula kamar mutum ya ce in shafallahu maridi idan Allah ya warkar da wane na mara lafiyan nan da yake jinya a asibiti idan Allah ya warkar da kawuna ɗin nan da yake fama da jinya a shika idan Allah ya warkar da ɗana ɗinnan da yake fama da jinya a ina baraudiko to sumtu zan yi azumi kaza adadin kwana kaza au tasaddaqtu bi kaza ko kuma zan yi menene sadaka da kaza to Allah bai bashi lafiyan ba ya dauke ran shi fa kenan Shi kenan tunda Allah ya kashe shi ni ma ba zan yi ba haka abun kamar yake nuna in ka kalle shi da fuskan basira me yasa shari'a ta kyamatar da irin wannan liqaul ibn umar radiyallahu anhu saboda fadin abdullahi dan umar Allah ubangiji ya yarda da shi yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anin nazar manzo Allah sallallahu alaihi ya hana irin wannan menene alwashin ko alkawarin ko bakancin duka kalmomi ne haka ake kiransu sunayensu manzo Allah salsala ya ce innahu la ruddu shay'an don ka ce zan yi wa Allah kaza ba zai hana menene Allah ya fasa abin da ya ga daman zartarwa ba kace? in Allah ya warkar da ni zan masa azumi goma don kawai Allah ya ji zaka masa azumi goma sai ya yi sauri ya warkar kamar yana bukatan ka kenan to shi don kayi wa Allah ka ce in ya mun kaza zai kaza wannan ba zai alkawarin za ka masa kaza din nan ba zai taba hana Allah ya zartar da abin da ya niyan zartar da shi ba innama yustakhraju min malil bakhil yace wannan kawai wato marowaci ne ake dan fitar da wani abu daga dukiyarsa wato shi saboda rowa in yana zaune haka ba zai wa Allah ba sai Allah ya masa wani abu shi ya yi kenan ina fata an gane wato wannan hanyar fitar da wani abu daga wato marowaci kenan wannan kuwa bai dace a musulunci ba ina fata wato in an ci kwabonka kenan har in kai sadaka ka ba ma talaka wani abu ko miskini wato saboda tsabar ruwa sai da Allah ya maka tukuna kai kai ma wani in Allah bai maka ba kana nan a matsayinka na mai damtsewa da rowa wannan bai dace mutum ya amalanci mahalicin shi da wannan ba ina fata an gane ko to ta inda alwashi ya zamanto makaruhi kenan ta ina ya zamanto haram wa ya harumu irin wannan alkawarin yana zamanto haramun idza kana li ghairi wajhillah idan mutum ya daivatin nashi ga wani Allah kuma daban maimako ka yi alkawarin ga Allah direct nan kuma sai ka karkatar da shi ga wani Allah kan nazari kama mutum ya yi alwashi likuburil auliya'i ya ce ya yi alwashi wa kabarin wani waliyi au arwahi salihina ko rayukan waɗansu salihan bayi yana fata ka an ya kula kamar ya ce ya sayyidi ya kai shaihina ya kai waliwa ne da yake kwanci a nan kabarin idan har na samu sauƙi Allah ya bani sauƙi ya biya mun bukata kaza kaza ya warkar da marar lafiya na na samu jarabawan wa ɗina ta yi kyau ko jarabawan ƙarshe na ta jami'a na zo na ɗaya ko na samu karbuwa a nda ko aka ɗauke ni a nnpc ina fata an gane zan yanka rago a kabarinka ya da ya maulaya me na jawo ragon shi ragon allah ka kai ma wani a kabari ina fata an gane allah ne ya biya maka bukata ko shi me yasa kana son bukata daga allah sai da ka jawo wani a ciki ya zamanto maka intermediary tsakaninka da Allah me yasa baka ce ya Allah kai zan yankawa ba ce kabarin wancan zaka yanka nan inda ya zamanto haram kenan shirka ce baƙaƙirin kuma babba wanda in mutum bai hankali ba tana sallaman shi kwata-kwata-kwata daga musulunci ina fata an gane ba a irin wannan kwata-kwata Allah bai sun ka shigo mai da wani yana so ka fito dare kawai ya Allah gani a mun kaza haka shi Allah yake so bawan shi rika mu'amalantan shi bai son ka ja wani ka ce ya Allah ka bani amma albarkacin wannan me fito mana ture wannan din ka ce ya Allah gani a mun kaza amma ya ka laɓe ka ɗauko ni ka laɓe bayan shi baka da gaskiya kenan baka da gaskiya ai Allah bai son mu rika kamanta shi yanda yan adam suke abun nan yau duk abin da zaka nema a gwamnati he ka ja wani ko ka sa shi ka ce da Allah a ɗan bi mun ka san ƙasan yanzu sai kana da wani to Allah bai son ka kamanta shi ka mu'amalance shi irin wannan mu'amala ta ɗan adam shi sai wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ya Muhammad ka shaida wa bayina duk wanda ya tambaye ka game da ni ka ce ina dab da shi kawai ina amsa addu'ar mai addu'a direct bai son intermediary ka sa wani a tsakani Allah baya so bai so wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah ce ku rote ni zan amsa muku walillahi al-asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye na kamala Allah ce fad'uhu biha ku roƙe ni da sunaye na ɗin ku roƙe ni da sunaye na Allah bai son ka shigo da wani ta fata an gane ko shi yasa zaka ji kamar misali kiristoci zaka ji mutum yayi addu'a yayi addu'a mai kyau ya Allah mahalikinsa mai da ka sai kai ne mai kaza kai ne can sai ce kamun amma da sunan Yesu Kristi kafin a haifi Yesu Kristi shi kuma da wa Allah yake wa mutanen kafin a haife shi shi wa ake kira da Allah biya bukata to shi sa Allah yake so dukkan cire waɗannan ka duba dukkan addu'o'i da suka zo Qur'ani rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin babu da sunan wani rabbana ne kawai ko allahumma ko ya allahu babu wani bayan wannan hatta albarkacin annabi muhammadu ba a faɗa kuskure ne wannan wani in an faɗa ya ga ai an rage darajar manzo Allah musulunci abinda aka zo ne aka zayyana maka kai ka bi kan rel ɗin ka faɗa kawai ina fata an gane to inda wannan alkawari ya zamanto haramun kenan can ya zamanto wajibi inga Allah ne kawai ka nufi abun nan kuma makaruhi ne in ka sanya sharaɗi sai Allah ya maka ka masa nan kuma haramun ne in Allah ne zai maka kuma ka karkatar da alkawarin ga wani don bai maka ba Kan لقبور لقبور الأولياء أو أرواح don girma girman Allah sai na je na yanka rago a kabari menene kabarin ya sha jini ko shi zan bar wa ragon ya fito ya ci ina fata an gane kaga wannan duka batan basira ne batan basira ne ka yanka ka ce bismillahi allahu akbar allah ya san niyan yankan ka rarraba nama ga mabukata ka ce a sani addu'a ko ba ka ce a sani addu'a allah ya san da wani motif da wani abin nan ne ka yanka shikenan ina fata an gane ka an ya kula ya sayyidi fulanun in sha allahu in shafa allahu maridi ya sayyidi na wane ya sayi wance idan Allah ya warkar da marizi marar lafiya na zabahtu ala ka kaza zan yanka kaza da kaza na shanu ko na raguna ko na kaji a kabarinka au tasaddaqtu alayka ko zan maka sadaka ku duba fa abun ku duba watan basira in Allah ya warkar da marar lafiya na waye aikin amma zan yanka maka rago in Allah ya warkar da mara lafiya na waye aikin zan yi maka sadaka ku duba abu ku duba ga wanda ya aiki a can wanda ya dace a gode masa a yi abun domin shi sai aka zo aka yi mauni can wanda bai da hannu bai ma san ka ba a tada wanda yake kabari a tambaye shi 1999 aka haife shi kai 1999 aka haife ka shi sa in an je lahira inda za a yi kes din kenan a nuna maka kabarin da yayi 700 years ka je ka dukufa ka tashi kiyama ka ka biyo shi ka ce gani ni ne yace da ka kai kaiwa ina son eh, identification ka mun bayanin ka a kai ne na ta yi wa ayyukan ni na sa ka ka taba gani na a 1999 a aka haife ka kace 1980 to ni ko na na na rasu tun 1820 na rasu saboda haka kaga eh kama gaban ka kawai ka tashi mu bar ni in shiga aljanna ta lafiya don Allah ya na baka da hujja aka doke ka je kawai a nuna maka wani gu an yi maketin nashi a ce maka wane ne a ciki akwai waliyan Allah bayin Allah amma mafiya yawanci Allah ne ya san su Allah madaukakin sarki shi ya san su ba uniform bane da su da Allah ya bayyana su sai ka rena mutum kana ganin shi ba komai ba ne a ƙauye kana ganin shi talaka ne ko kana ganin shi gashi nan dai jin su yake sawa ko to kana taba irin wannan ya kaga ka taba waliyin Allah baka sani ba sai Allah ya tagara ka musibu kala kala ka rasa ta ina ne wannan abun ka daina rena mutum Allah ya boye ne don musulmi ya girmama dukkan musulmi Allah ya ɓoye shi yadda ya ɓoye lailatul qadari daren don ka girmama dukkan ranakun ya ɓoye sa'an nan ta ranar juma'a awa ɗin nan da ya ce in ka dace ka yi addu'a ka dace Allah ya karɓa sai ya ɓoye a wani lokaci ne malamai suka yi ta somi wani ya ce tun fitowar asuban na wannan rana ne nan sa'an take wani ya ce a'a dab da kiran sallah wani ya ce a'a duka lalube ne mai ake nufi ka ran juma'an gaba ɗaya ka rufe shi da me da ibada a ciki ne zaka samu wannan sa'a to yanzu a ce masallacin nan wali ɗaya ne kawai wa zai ga saura da gashi eh shi kawai za a rika darajawa ana girmamawa saura kuma a tattake su a wuce to sai Allah ya ɓoye wanda kake takawa a gate ɗin nan kana ganin ba komai bane ne yi ka samu shine masoyin Allah shine waliyin Allah Ballanta ballantana Allah sai ya nuna mana ma a Qur'ani duk wanda ya yi imani da Allah da Alqur'ani da ranar tashin kyama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ala inna awliya Allah ya ce la khawfun alaihim wala yace ce allazina amanu gaba daya duk wanda ya yi imani da Allah waliyin Allah ne sai da a ce wannan yafi yafi yawan aiki wannan yafi wannan aiki wannan yafi yawan aiki amma kai wali ne na Allah kai wali ne amma ba uniform bane irin na school ba uniform bane ko wata riga ko wani dan kwajiri da zan rike ko wani carbi ko wata jallabiya ko wani dan abun nan irin na Saudiya din nan ko wata alkebba sam ba shi bane sam Allah ne kawai ya san shi Allah ce wala tuzakku anfusakum kar kowa kar wani ya kuskure tsarkake kanshi ya ce ni ne Allah ce huwa a'lamu mani ittaqa ni na fi ku sanin mai tsoro na kawai haka Allah ma daukakin sarki yake ina fata so we are all equal wajen inna akramakum inda Allahi atkakum wanda ya fi ku a wajen Allah nan shine wanda ya fi ku da tsoron Allah tsoron Allah ana yake annabi ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna tsoron Allah anan yake anan yake is conceived ayyukanka ne za su fassara mana akwai wanda ya fi aikin a zamanin manzon Allah a filin ashe munafiki ne amma an zartar masa da hukunci menene musulmi ne don musulmi ba su san gaibi ba akan musulmi aka mu'amalance shi Allah ya ce sam kafirai ne haka za ka tar Allah wani ya sa mu dace to irin wannan izhada domin irin wannan alwashin Allah ya biya maka bukata ka ce wani za ka yi wa min sarfil ibadati li ghairillah ka karkatar da ibadan daga Allah zuwa ga wani Allah wa zalika shirku kun gani ko to wannan ita ce shirkan nan allazi haramahu Allah wanda Allah ya haramta Allah ya haramta wannan qaulihi ta'ala saboda Allah ce wa abudullah ko ku bauta wa Allah tsantsa duk wata ibada yanka ba ibada bane sadaka ba ibada bane to Allah ce wa abudullah duk wata ibada ku miƙa ta gawa wala tushriku bihi shay'an kada ku karkatar da ita zuwa ga wani abu ku yi shirka in ji Allah Allah abin ya samu gane na uku mun gama da waɗannan nau'ukan ko so akwai inda wannan alƙawarin zai zamanto wajibi ne cika shi in ka yi shi tsantsa domin Allah subhanahu kuma ba tare da alakantar da shi da faruwan wata biyan bukatanka ba makaruhi ne na biyu idan ka alakantar da ibadan cewa za ka yi ta amma sai Allah kai ma ya maka wannan babu ladabi a ciki ga mahalicci na uku kuma Allah ya biya maka bukata ka karkatar da wannan alkawarin ga wani ko kabari ko wani abu daban ko wata bishiya can waɗannan nau'uka hukuncin wato bakance ko alkawarin inda nan yake zamanto ah, haram inda can yake zamanto wajibi inda nan yake zamanto makaruhi ce to shi wannan alkawari yana nan nau'i nau'i nau'i nau'i anwa'uhu lin nazari anwa'un shi wannan alwashi yana nan nau'i nau'i alif na farko an nazarul mutlaq shine wanda muka ce alwashi ko kuma alkawari da ake yin shi sakakke kawai ba tare da wani kaidi ba wa huwa al-kharij makhraj al-khabar shine wanda yake fita a yanayin mai ba da labari zai da nace insha Allahu tabaraka ta'ala ranar laraba na yi wa Allah alkawari zan masa azumin kwana biyar zan fara suran laraba mai zuwa nan labari nake ba mutane ko ba labari ba labarin ga abinda da na niyata ko kuma ga ranar da zan fara zartar da shi to irin wannan shine annazarul mutlak wato alkawari wa Allah wanda yake buɗaɗɗe kawai sakakke shine wanda yake zuwa a ta hanyar labari ta sigan labari na hawa muslim kamar musulmi ya ce lillahi alayya saumu salasati ayyamin na ɗaukan wa Allah alkawari a kaina zan yi masa azumin kwana uku au it'amu asharati masakina ko zan ciyar da miskinai goma masalan misali me yake nufi da wannan alkawarin yuridu bi zalika at-taqarruba ila Allah yana son neman kusanci zuwa ga Allah da rahamarsa da wannan ibada wannan nau'i na ɗaya kenan wa hukmu hadha nau'u hukuncin irin wannan nau'in na alkawari wujubul wafa'i wajibi ne ka cika shi wajibi ne ka cika shi a rayuwanka in har mutum ya mutu Allah zai caje shi gobe kiyama in kuma wannan alkawari akwai magadanka da yan uwanka ko mahaifinka ko ɗanka da ya san kai wannan alkawari baka cika shi ba kana mutuwa zai zo ya maka shi dole sai ya rama yanda ake biyan bashin kuɗi in ka mutu ka bar kuɗi alhalin akwai mai binka bashi to haka nan ma alkawuran da ka yi wa Allah maɗaukakin sarki irin na ibada da kai ka kago a kanka to ran da ka mutu magadanka za su maka za su biya Allah wannan wajibi ne a cikin wannan alkawarin liqaulihi ta'ala saboda Allah ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alkawarin da kuka ɗauka tsakaninku da Allah idan kuka kuka ɗaukan makanku ku je suratul nahali aya ta casa'in da ɗaya za ku samu ƙarin bayani mai karanta turanci ya je ya buɗe ya duba suratun nahali chapter 91 ko ko ba ne kai aya kenan ba to Allah saka da alheri okay eh, chapter shine suratu inda na faɗa suratun nahali to sai a je can sannan kuma Allah ya sake a cikin suratul hajji aya ta 29 ce waliyufu nuburahum su cika alkawarinsu kuma Allah ya kawo mana cewa sahabai sabon manzan Allah masu cika alkawari ne Allah ce yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran fawaqahum Allah ko sharra zalikal yaumi wa laqahum nadaratan wasu da suka ce Allah ya ba da shaida ga sahaban manzan Allah ce kun ga sahaban manzan Allah nan yufuna bin nazari masu cika alkawari ne da suke ɗauka tsakaninsu da mahaliccinsu. me yasa suke cika alkawarin ba sa wasa da shi saboda wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran suna tsoron wata rana mai zuwa ita ce ranar tashin kiyama wanda sharrinta mai bazuwa ne a ko'ina idan Allah idan alkiyama ta tsaya ba wai inda zaka gudu ka laɓe don nan ana girgizan ƙasa a Kaduna ko a nan Kabala ka ce bari in gudu in koma Zaria is safe Allah ce sharrinsa mai bazuwa ne duk inda ka je duba yau mata raunaha ta zalu kullu murdi'atin amma arba'ad wa na'ukullu kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara Allah ya ce mace za ta haifi ɗan da take ɗauke da shi a cikinta ba tare da ta haifi filin ko ta ji wani abu ba saboda jaririn zai ɗauka a cikin cikin ne bala'in yake faruwa sai ya fito waje sai ya samu ashe ba cikin ba ne ka duba na cikin birni ya ɗauka cikin birane ne wannan bala'in ke fara ya gudu ƙauye he ya samu na ƙauye su ma sun yi birni su ma suna can suna cewa a ƙauye ake abin sai ka ta san marafi za ka fada cikin dam sai ka ga kifaye da kunkuru suna fita suna ce abun a cikin ruwa ake yi bari su zo tudu su tsira suna haurowa kai ma kana gudu can suna ya ne ya ne ai ko ina ne kana sharruhu mustatira khafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma in suka yi alkawari za su ciyar da ku inna ma nuti'umukum liwajhi llahi muna ciyar da ku ne domin yardan Allah madaukaki la nuridu minkum jaza'an wala shukuran ba ma buƙatan godiyanku ko wani ku sakanta mana mu muku don Allah ne kai ku karɓa ku tafi to Allah ya ce fa waqahumullahu sharra zalikal yawmi sai Allah ya kare su daga sharri da girgiza da bala'i irin na wannan ranar tashin kiyaman da suka yi tsoro suka masa tanadi a yau Allah ce ni kuma na kare su daga sharrin wannan ranar walaqahum nadaratan wasurura rura Allah ya haɗa su da jin daɗi da farin ciki da kawai wa jazahum bima sabaru jannatan shi kenan abunda ake tagetin kenan saboda haƙurin da suka yi wajen bauta Allah haƙurin da suka yi wajen cika alƙawuran su ga Allah Allah ya ce wa bima sabaru jannatan na saka musu da aljanna wa hariran da wani irin riga harir din na wannan silk da muke maganan shi kullum muke ce an haramta wa musulmi ya sa namiji a nan duniya za a sanya masa irin wannan suturar a aljanna silk ne alhariri ne irin na aljanna kana tsaye ne fa mala'iku za su sa maka mala'iku za su sa maka suna salamun alaikum bima sabartum kai sannunku da haƙuri kun yi haƙuri a duniyan nan kun yi haƙuri eh, ba ma ba mai a maiduguri nan da yobe da mai kai sannunku da haƙuri na fata an gane salamun alaikum bima sabar hannunku da haƙurin jure kalamai ku ne boko haram ku ne alƙa'ida ku ne yan taliban ku ne in kun shiga nan in kun shiga nan in an tada wani abu a damƙo ku a ku salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uku badda. ma dalla da makoman da Allah ya tanada muku yau finished an gama Allah samu na ciki to wannan nau'i na farko kenan akwai an nazarul mutlak amma ghairul muayyan akwai alkawarin da kawai sakakke ka yi shi ka furta kalman kawai amma baka ayyana alkawarin me ba baka yi specifying ba ka kaulil muslim kamar musulmi ya ce lillahi alayya nazarun na yi wa Allah alkawari na me baka yi specifying ba baka bayyana ba walam yaskuri nazara baka ambaci irin nau'in ibadan da kai alƙawaranta wa Allah din zaka masa ba to wa hukmuhu shi hukuncin irin wannan tunda baka bayyana ba baka ayyana baka ce azumi ba baka ce sallah ba baka ce sadaka ba baka ce haji ba baka ce dawafi ba baka ce sauke qur'ani ba hukunci irin wannan alaihi fil wafa'i bihi kaffaratu yamin kai kafarar rantsuwa zakai kawai aka fara rantsuwa sai a ɗauke shi tamkar wata rantsuwa kai kawai kawai ina fata an gaye ne ko liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nazari kafaran duk wani alkawari ko bakance ko alwashi da musulmi yayi amma idza lam yusammihi idan bai ambaci irin abin da ya alkawarta Allah din ba to sai ya convertin nashi to kafaratu yamin kafaran me kafaran rantsuwa kafaran rantsuwa mun sani abu na mutum zai ɗaya nawa hudu ko da azumin kwana ko ce da miskinai goma mun yi shifa a can ba azumin kwana ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da miskinai ko kuma 'yanta baiwa ko bawa shi kenan sai ka koma can dole ya fada ciki waɗannan kila waɗansu malamai suka ce a yujzi'uhu fihi aqallu ma yusamma nazaran, idan bai faɗa ba bai ambata ba sai a nemo da minimum na menene mafi karancin eh, ba alwashi ta duba minimum eh mu ce yayi sallah raka'a biyu mun san ba sallah mai raka'a nawa mu ce to wani eh tunda baka yi specify baka bayyana wani iri ba ya kai raka'a biyu aw yau yaumin ko mu ɗauki minimum a cikin azumi menene minimum azumin rana nawa ɗaya ba za mu ce rabin yini ba ba azumin rabin yini to nan sai mu lizinta masa yayi wata nau'in irin ibada amma wanda yake minimum din za mu ɗauko mu ce yayi in ji waɗansu malamai kenan to duk wanda aka yi insha Allahu yayi muke yi batun da wancan ga hadisi ne kuma tirmidhi ne ya ruwaito shi insha Allah sai mu fi karkata zuwa ga abinda hadisi ya tabbatar nau'in alkawari na uku ko baka mu yi sakakke ko amma an ayyana shi nan mu yi sakakke amma wanda ba a ayyana ba sai na uku nazrul muqayyadu alwashin da aka ƙayyada shi bi fi'ilil khaliqi azza wa jalla akan wani aikin da mahaliccinka zai maka alkawari ka masa shi Allah za ka masa wata ibada amma da sharaɗin sai ya maka wani aiki kai kenan wa huwa alkhariju makharaja sharti kun gani ko shine alkawarin da ka furta wanda ka sharɗanta wani abu ina fata an gani idan Allah ya sa wannan kamfen da muke na samu gwamna ko na samu ciyaman kujeran ciyaman din nan to na yi wa Allah alkawarin kaza da kaza da kaza ka ga ibadar ka jingina ta ko sai Allah kai ya maka tukuna sai kai ka mai sharaɗi kenan ka ƙaulil muslim kamar musulmi ya ce in shafa Allahu maridi idan hal Allah ya warkar da wane na marar lafiyan nan aurar da ga'ibi ko idan Allah ya dawo da wane na nan da ya ɓace suka ce wane ɗan uwanka ne ɗanka ne baffanka ne kawunka ne mahaifinka ne matanka ne yarka ce aka ce ta ɓace yau ana ta nema an je jakar magori ya fi kirga an je gari ya waye an je nan an buga a jaridu shuru suka ce kai ran da Allah ya dawo da wane ɗin nan ran da na gan shi lami lafiya Allah ya bayyana shi na yi alkawarin ibada iri kaza kowa ne na da ya je makkaɗin nan idan Allah ya damun da shi lami lafiya kowa ne na dinnan da ya je jamani ɗin nan idan Allah ya damun da shi lami lafiya zan yi nau'i kaza na ibada kaga ka sharɗanta ka da ya menene sharaɗi to at'amtu kaza miskinan zan ci da miskinai kaza ka faɗi adadinsu ausuntu kaza yauman ko kuma zan yi azumin kwana kaza ko kuma ka ce sallaitu kaza raka'atan zan yi wa Allah sallah raka'a talatin ina fata an gane ko wannan shi to hukmuhu hukunci wannan na ƙarshen ai shine muka yi a can baya to hukuncin shi annahu makaruhun makaruhi ne amma duk da haka cewa ana kyamatan iri wannan amma in abun ya tabbata din ya jibul wafa'u fi wajibi ne ka cika alkawari fa idza ma qada Allahu hajatahu a duk lokacin da Allah biya masa wannan buƙatar tasa wajaba alaihi fi'lu ma sammahu min al-ibada ya wajaba ya aikata irin wannan ibadar da ya furta zai yi wa Allah liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man nazara duk wanda yi wa Allah alkawari an yuti Allah akan zai wa Allah biyayya falyuti'hu ya ya cika alkawarin ya yi wa Allah biyayya wa lam yaqdi Allah hajatahu idan kuma wannan buƙatar tashi Allah bai biya masa ita ba kun ga falawa fa alaihi ba wani abun da zai yi kenan shine ba a so eh. Eh. dole cika kai duk da ce makaruhi ne ka rika cewa Allah ni ba zan bauta maka ba zan ma ibada ba sai ka mun wannan kamar rashin ladabi ne ga Allah amma idan har kai din kuma bukatar ta biya dole ka ka cika in kuma bata biya din ba ba za ka yi ba amma an hana iri wannan gara ka yi ta buɗaɗɗiya kawai na'am sai na na na uku ko nau'i na hudu annazarul muqayyadu bi fi'lil makhluq wato shi ma alkawari alwashi kai can tsakaninka duk wanda muka lissafa uku ɗin can tsakaninka ne da mahalicinka nan kuma tsakaninka da mutum irinka abun halitta irinka ina fata an gane ko shi ne ake kiran shi nazarul lajaj lajaj wanda za ka yi shi tsakaninka da mutum ka kaulihi annazarul muqayyadu bi fi'lil makhluq wato kayi alwashin za ka aikata wani abu amma idan wani dan adam ya maka kaza na fata ta ce ran babana ya mallaka mun gidan kaina haba ai ranar na yi wa Allah alƙawari na fila kaza ina fata an gane ran da babana ya bani nawa freedom na dukiya na ya ce unje ya saka mun harkokin kaina ai ranan kaza kaza ran da babana ya sayana mun hennessy haba ai ranan ina fata an gane to kaga nan bukatar Allah kake so kai amma haka Allah ka in dan adam ne ya biya maka ko ba haka ba yawa shi ana ke kiran nazarun lajaj ya ce ka kauli kan mutu ya ce asumu shaharan zana yi alkawarin azumin wata ɗaya in fa'alta kaza wa kaza in ka mun kaza da kaza wani awwaka kaza ko in kaza ya faru au ukhriju min mali kaza in fa'alta kaza ko kuma zan fidda daga dukiya na kaza in kai kaza da kaza zan fi da dukiya na kaza ni sadaka da ita ina fata an gane ko wa hukmuhu hukuncin irin wannan annahu yukhayyaru bainal wafa'i wa bainal kafarati kawai abu ɗaya ne ko a baka zaɓin ka yi kafara na rantsuwa ko kuma a baka zaɓin ka cika alkawarin abin da kace za ka yi ɗin wannan shi ne domin shi ba ya ta'allaka da Allah ba ne da ɗan adam ne in huwa hanifa amma fa'iza idan ka ƙi yin wannan abun to sai ka yi kafara fi ma allakan nazara alaihi dole ka je ka aiwatar da wannan abun idan buƙatar ta biya da kaulihi saboda faɗin annabi sassan la nazara fi ghadabin ko ba a alkawari yayin fushi wa kafaratu kafaru eh, wa kafaratu kafaratu yaminin shi irin wannan yawanci yawanci irin wannan fushi ne ke haddasa shi fushi ne ke haddasa shi yawanci kai ka san Allah in ka sake yarinyan nan ka sake yarinyan nan na yi wa Allah alkawari Zan yi kaza wato kana ganin in ka faɗi abun zan kona gidana misali ko da yake wannan na sabo ne na zunubi ne amma ka yi wani abu ne wanda misali kamar irin masu cewa in ka kuskura na ji walla ka sake wannan yarinyan da mu muka zaba maka to na yi alkawari ba zan ci abinci ba har in mutu irin wannan idan ne dan yajin cin abincin nan wato yana so ya tsoratar da kai ne a matsayin shi na wane ko na mahaifinka ko na kaza kaza kaza ya sa ka abu kaɗi ya ce to in kai haka duk dukiya ta maza yi kyauta da ita ya ce ah, ha ba ba ba ai abu bai taso ba insha Allah ba za a ba za a ji wani abu ba wato wato ka fusata shi ne ya hana ka abu ya hana ka abu ko ya umurce ka kaƙi ya umurce ka kaƙi ce kaiwa ne idan baka bi abin da na ce ba sai na yi kaza abun da ya duka dai ɗa'a ne ba a son na saƙo amma yana maka ne don ya nuna maka fushinsa shi yasa laraba da su ce in baka yi abin da na ce ba zan saki matata to kaga irin wannan ka ga mutum yawanci fushi ne ke haddasa shi ina fata an gane kamar yadda maman wannan sahabin ta yi in baka kafirce Muhammadu din nan da kai iman da shi ba ta rika wuni a rana ta ki cin abinci kuma ta tsaye ta kanta ku duba irin rana da irin na makka ce mama eh kun ga alkawari alƙawari ne wannan irin wanda ba za a janye ba dan na imani da annabi sallallahu alaihi ce ke zgin yajin cin abinci kuma za ki rika wuni a rana daga fitowanta har faduwanta duk wanda ya ce babar wani ne ai babar wani ne ce wannan duk ba zai sa undawar <laughs> daga bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ce baba a koma a ci abinci a rika zama a inuwa dan Allah kin nemi abin da is impossible ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to mu kuma an hana muka yi alkawari dama a kan sabon Allah kan sabon Allah an hana to wannan shine id nazarun lazazi domin iri wannan rantsuwa shi eh, alkawari na lajaj galiban mafi galibi la ya kunu baya kasance illa ma a gazabin. wato fushi ne ke haifar da shi wa yuradu bihi man'ul mukhatabi min fi'li shai'i. wato yana nufin dai in ya faɗi wannan abun don ka hannu daga abin da ya hana ka ne autarkihi ko kuma ka aikata abinda yake so ka aikata din kaki shi yasa yake faɗan haka to sai nau'i na biyar ko nazarul ma'asiyati yin alkawari akan saba wa Allah ka ce na yi alkawari idan na zo first class a jaraba mu inna na ƙarshe za mu sha barasa katan goma na giya zan gayyato a sha ina ina fata an gane abu ya baci ba a yi akan sabawa Allah ba alƙawari akan duk wani abu na sabo wa huwa an yanzara fi ila muharramin shi ne mutu ya alwashi akan zai aikata wani haram autar ka wajibin ko kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya sa na suka biya kaza kaza sai nayi sati ɗaya bana sallah huta kawai ka duba can alwashi akan ka aikata sabo nan kuma akan ka bar me wajibi ka an yanzara darba mu'mini ka ce ya na yi in Allah biyan bukata kaza kaza sai na daki mumini autar ka salatin masalan na yi in kaza kaza kaza ya faru hmm? in mara lafiya na dinnan da yake jinya in Allah ya bai warkar da shi ba na yi alkawari da alwashi ni da zuwa masallaci sai na yi wata ɗaya fara da Allah kawai ka abin nan mana fara da Allah kenan wannan ba wa hukmuhu hukuncin duk wani alwashi da aka yin shi akan saba wa Allah ya harumul wafa'u bi haramun ne ka cika wannan alkawarin li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man nazara an yuti Allah duk wanda ya alwashi akan zai wa Allah da'a da biyayya da wata ibada falyutihu ya zartar da wannan ibadar wa man nazara duk wanda ya wa Allah alwashi an ya asiyahu akan ya saba masa to fala ya asi kada ya kuskura ya saba masa ya ki saba masa sai ya je yayi kafara zaira anna ba'd ahli ilmi sai dai waɗansu shashe daga cikin malaman ilimi ra'au suna ganin anna ala sahibihi kafaratu yaminin ya awa sai ka je kai ka fara rantsuwa kawai ko ka ce za ka sha giya za a sha katan goma na giya wani abu ba a zartar da shi to sai ka yi converted din wannan saba wannan alƙawarin da kai ka je ka sha sai mutu ya je ya azumi ya yi kafaran rantsuwa su ne guda hudu din nan ɗaya daga cikin hudu liƙaulihi ta'ala da ƙauli sallallahu alaihi wasallam yin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la nazara babu alwashi ba a zartar da alwashi fi ma'asiyatin akan saba wa Allah wa kafaratu kafaran irin wannan idan mutum bai zartar da shi din ba shine kafaratu yaminin ya je kafaran rantsuwa gobe za mu ƙara sako zuwa babi saura layi hudu ne a ƙarasa ta shi kenan alhamdulillahi ok jiya ma an yi tambayoyin da ya dace a yi a yau kenan na manta ma na biyar nazaru ma la yamlikul muslim an hana ka kai wa Allah alkawari akan abin da baka mallake shi ba na shida kenan ka ce na yi wa Allah alkawari in bukata ta kaza ta biya zan yi sadaka da jirgin sama zan ba da jirgin sama ko kuma zan kai musulmai ɗari haji baka da ko sisi baka da ko keke ka zo ka yi wa Allah alkawarin zaka zaka zaka ba musulmai kyautan jirgin sama ba a irin wannan ka ce na yi wa Allah alkawari idan bukata ta ta biya kaza kaza zan ɗauki zuma rock a kaina ba a yi da abin da ba ka mallake shi ba kuma ba a yi da abu wanda ke mustahil abinda ba zai taɓa yiwa ba is impossible ka yi wa Allah alkawarin shi ba a yi ba a yi kana yi wa Allah alkawari ne within abinda kake da shi kana da ɗan dubu ɗari kace to na yi wa Allah alkawari in bukata ta bai zai sadaka da dubu hamsin wannan za ka iya don kana da nawa ɗari ka ce miliyan goma baka da ko sisi baka taɓa mallakan dubu ɗari ka samo su ina na fata an gano shine na shida nazaru ma la yamliku muslim aw ma la yutiqu abinda ka mallake shi ba karka yi wa Allah alkawarin shi aw ma la yutiqu fi'luhu abinda ba za ka iya aikata shi ba karka yi wa Allah alkawarin aikata shi ka an yanzara idqa abdin kan ka ce nayi wa Allah alkawari zan yanta bawa kai baka da bawa baka da kuɗin bawa awi tasadduq ko kuma za ka yi sadaka kamar yadda nake ce bikin farin min zahabin da wani irin eh, menene wani irin eh, eh, nauyin gold wanda ya kai tsari guda ɗaya baka da shi wa hukumu hukunci irin wannan rantsuwan an na fihi tan kafara za ka yi kawai na rantsuwa can bi hadisi la nazara fi ma la yamliku mutum baya yi wa Allah alwashi da alkawari akan abin da ba ka mallake shi ba yanzu tun da baka mallake ka san dai ba baka da jirgin to sai ka mai da wannan alwashin naka a matsayin rantsuwa ne sai ka je kuma rantsuwa ce wanda kai ma ka san ba za ka iya zartar da ita ba to sai ka koma ciyar da azumin kwana uku ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko 'yan tabawa shikenan na bakwai nazru tahrimi ma a halallahu mutum ya yi alwashin haramta wani abin da Allah ya halatta shi ta an yanzara tahrima ta'amin aw sharabin mu ka mutum ce na yi alkawari in kaza ya faru na haramta cin shinkafa a nan gida na haramta kuma shan kamu a nan gidan na haramta wa kaina ya ayyuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj ya muhammad ta ya za ai haramta kanka abinda Allah ya halatta maka eh? na fata an gane ko to mutum kare kuskure yayi wannan kace daga yau in za ya fa na haramta wa kaina cin kaza na haramta wa kaina hawan mota sai dai mashin kenan ko kuma wani abu daban mutum da ka haranta ko tafiya ta kama ka kano ka haranta sai ka san kuma irin tafiyan da za ka yi ba a yin irin wannan kwata-kwata wa hukmuhu hukunci irin wannan alwashin Allah ya harrima shay'an kada ka kuskura ka haramta wani abin da mimma a halallahu kan abin da Allah ya halatta maka amma siwa zaujati banda mace mace idan kuma kace idan kaza bai faru na haramta wa kai na matata to anan zihari ne kun san zihari ko yawa zihari zihari to nan kuma idan kana so ka koma kanta eh, kan kanta shikenan sai ka yi ɗayan waɗancan abubuwa guda uku shine azumin kwana nawa sittin ko ciyar da miskinai nawa sittin ko kuma me 'yanta bawa kamar yadda zo a cikin suratul mujadala faman nazara tahrimaha duk wanda yayi alwashin haramta wa kansa matansa wajaba alaihi kaffaratu ziharin wajibi ne ya maida abun kafaran zihari wa ma'ada zauja amma duk wanda ba matan shi ta aure ba fa fihi kaffaratu yamin sai yayi kaffarar rantsuwa Tambihani fadakarwa guda biyu masu muhimmanci man nazara kulla malihi me ya hukuncin mutumin da ya ce na yi wa Allah alkawarin dukkan dukiyata ko sisin kobo ba zan rage ba yana da 'ya'ya kuma yana da iyalai yana da magada <laughs> shine shari'a ta ce man nazara kulla malihi wanda ya alwashin dukkan dukiyan shi yujzi'uhu ya isan masa asulus ya bada one over nawa 1 over 3 kun gani in kana nazaru mutlakan idan alwashin open yayi bai bai bai fada ba na yi Allah dukiyata alkawarin dukiyata wa in kana nazaru nazara lajajin idan kuma ta mutum ne idan baka yi kaza ba kaiwa ne na yau Allah alkawarin duk dukiya na na bada ita <coughs> ya fi faƙar kafaratu yamini <coughs> wannan kafarar rantsuwa kawai zai man nazara ta'atan ni fadakarwa na biyu wanda ya alkawari zai wa Allah wata ibada na yi wa Allah alkawari insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna laraba to ran litinin na yi wa Allah alwashi zan je in yi umra in yi dawafi ga ɗakinsa in sauke ƙur'ani a can ya yi wannan alkawarin duk an sani amma wa mata sai ya mutu kafin ranar litinin ɗin to kama waliyuhu biha niyabatan anhu sai a samu cikin majibintan al'amuransa ɗansa ko mahaifinsa ko wani nashi ya je ya zartas masa da wannan alkawarin ya yi ɗawafin ya yi umran ya sauke ƙur'anin a can lima faha hujja saboda ya inganta ya tabbata annam ra'atan wata mace ta zo ta tarar da abdullahi dan umar allah uban yadda da shi ita ma allah yadda da ita domin sahabiya ce muke ji ta ce anna ha nazarat ta ce mahaifiyata ta yi alwashi ta yi wa allah alkawari as-salata fi masjidi quba za ta je ta yi wa allah raka'a biyu ko sallar nafila a masallacin quba summa matat sai ta mutu kafin ranan ko kuma ta mutu kafin ta je ta yi din ha sai abdullahi dan umar ya umarce sa an tusalliya anha ita yar ta je ta yi wa mahaifiyar waɗannan sallolin bi masjidi quba din masjidu quba kun ga shi yasa idan kai alƙawarin ibadan kuma kai nemin inda za ka je ka zartar din dole sai ka je can to da fatan Allah ubangiji ya mana albarka